من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha ɗaya ga watan rajab a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na tara na yau watan bature tara ga watan goma shekara ta dubu biyu mai ladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka umdatul ahkam na Sheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi wannan kuma shine darasi na goma sha shida za mu tashi babu wujubi tuma'aninati fi ruku'i was sujudi babu wujubi tuma'aninati fi ruku'i was sujudi babin da yake magana dangane da wajabcin natsuwa fi ruku'i a cikin ruku'i was sujudi da kuma sujada lallai ne wajibi ne masallaci mace ko namiji ya tabbatar ya samu natsuwa lokacin da yake cikin ruku'i da lokacin da yake cikin sujada a cikin sallar farilla da sallar nafila sallar dare ko rana an gane ko الحديث الثالث والتسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاءه فسلم على النبي صلى الله ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها وانا حديثي انك الأولى ابو هريرة الله شكال يبدا قريش يتي ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد manzon Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi ya shiga masallaci fa dakhala rajulun sai wani mutum kuma ya shigo a nan ba a ambaci sunan mutumin ba a waɗansu ruwaya inda ba bukhari ba an ambaci sunan mutumin shine khallad ibn rafi sai mutumin nan ya shigo fa salla sai yayi sallah wato manzon Allah yana kallon su kenan ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم sannan sai ya zo ya yi wa annabi sallama assalamu alaika ya rasulallah faƙala sai manzan Allah ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake salla domin kai dai baka yi sallah ba yanzu haka dinnan faraja a fasalla sai ya koma ya sake yin sallah ثم جاء فسلم على sallallahu alaihi wa عليه wa sallam. sai ya zo ya yi wa annabi sallama faƙalar ji fa salli fa inna ka lam salli annabi ce ba ka yi sallah ba ko ma ka sake sallah salatan haka suka yi ta yi hasko uku ma'ana annabi na cewa je ka sake sallah ba ka yi sallah ba ije sake dawo annabi ce ba ka yi ba har sai da aka yi haka so uku faƙala sai ya ce wallazi ba a saka bil haƙi ma uhsinu gairahu na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya ma uhsinu ghayrahu ba zan iya yin sama da abin da na yi ba yanzu in dai sallah sai haka nake tun ranar da na fara sallah ban kuma iya wata sallah da tafi wannan wadda ka gani nagarta ba wannan shine kure a dakata a babin sallah ma uhsinu ghayrahu ba zan iya kyautata sama da hakan ba da haka fa'allimni ne ko ya mun ya ma'aikin Allah fakara sai manzo Allah ce idza qumta ila salati idan ka tashi domin yin sallah fa farko zaka yi kabbara ne don ita kabbara da ita ake bude sallah sun makara ma ta yassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abin da ya saukaka tare da kai na fatiha na na qur'ani sun marka sannan sai ka yi ruku'i hatta ta tuma inna raki'an har sai ka natsu a cikin ruku'i wannan mahallu shahid din kenan wujubu tumanina fil ruku'i wa sujud dan manzo Allah ce hatta tutma inna raki'an har sai ka natsu halin kasancewarka kana cikin ruku'i sun marfa sannan sai ka dago daga ruku'in nan hatta ta'tadal qa'iman har sai ka daidaita a tsaye sun masjud hatta tatma inna sajidan sannan sai ka tafi sujada har sai ka natsu a cikin sujuda a cikin sujadarka mahallu shahid kenan fi wujubi tumanina fi sujud sun marfa sannan sai ka dago hatta ta tumainna jalisan har sai ka natsu a zaune kafin ka tafi wata eh, sujada ta biyu waf'al zalika fi salatika kulliha ka aikata haka a cikin dukkanin sallarka ina kun fahimta babban dai abin da eh, abin da yake da alaka da babin da muke ciki wajen hatta ta tumainna raki'an da kuma hatta ta tumainna sajidan waɗannan gaba guda biyu su ne suke da alaka da babinmu da muke ciki babu wujubi tuma'aninati fi ruku'i was sujudi an gane ko wannan su ne abu mahallu shahid wato a cikin shi wannan hadisi to an hakika wannan hadisi yadda ya zo a haka a nan gurin a wani wurin kamar yadda muka faɗa ya zo ya fi haka tsawo waɗansu malaman suna takaita shi waɗansu su kara shi ba malamin da ya samu taufiki irin fito da wannan hadisin tare da dukkan ruwayoyinsa na sauran littattafan sunna irin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a kansa ya gina hadisi a littafin sa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ko in ce kaso mai tsoka kaso mai yawa na wannan littafin daga cikin wannan hadisin ne wanda ya shahara wurin malaman fikihu suna kiransa hadisul musi'i salatu hadisin musi'i salatahu wato hadisin da yake bada labarin mutumin da yake muna na sallarsa da ka kafin ya game da manzan Allah yana muna na sallarsa baya yin ta da kyau har sai lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ganshi sannan ya fadakar da shi sannan ya gyara dan da kanshi yace ina son a koya mun wadda tafi wannan sannan manzon Allah sai koya masa yadda zai ci gaba da yi an gane ko to amma hadisin bai kawo komai da ake bukata a cikin sallah ba ya kawo dai waɗansu ɓangarori waɗansu ɓangarori kuma sai an koma waɗansu hadisan domin alal misali ya ce idan ka tashi sallah fa kabbir kai kabbara kana gama kabbara sai ce me sun makara ma ta yassara ma aka min alquran ka karanta abin da ya sauƙaƙa na karatun alqurani kaga bai du'a du'aul istiftahi ba bai maganan isti'aza ba bai maganar basmala ba wanda dukkan waɗannan ana yin su idan an zo yin karatu za a yi du'a'ul istiftahi za a yi isti'aza za a yi basmala har kafin a tafi saboda tabbatuwar su a cikin waɗansu hadisan daban an gane ko yawwa sannan kuma da yazo yace da annabi assalamu alaikum ba a ce annabi ya mayar masa da sallama ba kawai sai aka ji manzo Allah ce irji fa salli fa innaka lam tusalli to kila idan mutum ya takaita a wannan ruwaya sai ya dauka kamar da yayi sallama din ma annabi bai ansa masa sallama ba amma a waɗansu ruwayoyin hadisin da alaihi salama sai manzo Allah ya mayar masa da sallama sun makala sannan ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah domin har yanzu baka yi sallah ba ma'ana dai idan mutum yana so ya hada cikakkiyar sallah bayan ya ɗauki wannan hadisin wanda yana da matukar muhimmanci sai ya hada da sauran hadisai na dan saurare sai ya hada ya hada ya hada kowace ruwaya sai a sata inda ta dace ina fatan kun fahimta babul qira'ati fi salati babin da ke gaba shine babin da yake magana dangane da kira'a wato ainihin a cikin sallah siffar kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallah الحديث الرابع والتسعون an عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله wa وآله وسلم la salata liman لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب la salata liman لم يقرأ bi fatihatil kitab wannan hadisi an karbo daga Ubada ibn Samit Allah ya kare da gare shi Ubada ibn Samit yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatihatul kitab ba la salata babu sallah liman lam yaqra bi fatihatul kitab ga wanda bai karanta fatihatul kitab a cikin sallarsa ba fatihatul kitab ko ita ce suratul fatiha kenan wato kenan wannan hadisin na nuna mana yana daga cikin sunayen fatiha ana ce mata fatihatul kitab kamar da a wata riwaya yace ummul qur'an ana kiranta da kuma suna ummul qur'an kuma akan ce suratul fatiha kawai ai shiru ko suratul fatiha ko fatihatul kitab ko ummul qur'an ko kuma as-sab'ul masani duk sunayenta ne wala kad atainaka sab'an minal al-masani wal qur'an al-azim dukkan waɗannan sunayen suratul fatiha ne mala yace ma yu'khadhu min al abinda za a iya koya karkashin wannan hadisi farko wujubal qira'ati fi kulli raka'atin min as-salati wajibtin karanta fatiha a kowace raka'a cikin raka'o'in sallah wa annahu la yajzu ghayruhuma ma al-qudrati alaiha babu yanda za a yi wani abin da ba fatiha ba ya zama a madadin fatiha in dai mutum na da ikon yin fatiha din dole ita zai kawo an gane ku wato kenan kaga akwai matsala ta malamai suna ganin cewa fatiha din karanta ta cikin sallah tilas ne ko ba tilas bane jumhurin malamai suka ce tilas ne hujjar su wannan hadisin abu hanifa yace ba tilas bane ba me yasa ba tilas bane bai ce ya Allah ta ya fakara umma ta yasra min alqur'ani ku karanta abin da suka zana alqur'ani ya zaka yi da wannan hadisin la salati liman lam yaqra bi fatihatil kitab ita aina cikin ahadisul ahad ahadisul ahad baya iya takhsisun umumin da ke cikin ayata alqur'ani tunda faqra umma ta yasra umuman ne ku karanta abin da ya sauƙaƙa ko menene ba sai fatiha ba idan wannan hadisin kuma khas ne shi ko khas a wurinsa wato in aka yi aiki da shi kamar ya zama nau'un min anwa'in nafhi wa hadisul ahad la taqwa ala nasakh wannan a yare a istilahin usulul fiqh Abu Hanifa yana ganin ba za a aiki da hadisul ahad ba wajen takhsisin wata aya domin takhsisi a sa nasku ne wato shafe hukunci ne ina fatan kuna fahimtar wannan yaren da ke to shine ra'ayin Abu Hanifa ko fatawarsa amma wannan ra'ayi na shi ra'ayi ne mai rauni ra'ayi ne mara karfi ra'ayi ne ba abin kirgawa ba a wajen malaman hadisi da kuma jumhurin fuqaha sai a kyale masa kansa shi kadai Allah ji kansa Allah ya masa rahama Allah gafarta masa amma dai ba za a karba ba dan ya ci karo da la salata liman wallam yaqra fiha bi fatihatul kitab to sai magana tun da fatiha tilasti bisa ga zance mafi inganci tilasti a cikin dukkan sallah ko tilasti a cikin mafiya yawan rakawo'in sallah dogara da wannan hadisi aka ce tilasta cikin kowace raka'a waɗansu suka ce ba cikin kowace raka'a ba in dai sallah mai raka'a hudu ce kace sa'a uku kai musu fatiha ta ƙarshen ko baka yi ba komai suka ce qira'atul fatiha wajibun fi ghalibi salati la fi kulli salati fi ghalibi raka'ati salati la fi jami'i raka'ati salati hatta cikin waɗansu yan malikiya ma suna da irin wannan ra'ayin a khalil a cikin muktasar ya ɗan yi ishara zuwa gare shi amma dai zance wanda yake daidai karatun fatiha tilas ne a cikin kowace raka'a daga cikin raka'o'in sallah tunda manzan Allah ce la salata lakuwa nafiya lil jinsi ta rushe dukkan sallah matukar wa fatiha a ciki saboda haka da sallar farilla da sallar nafila da sallar dare da sallar rana da sallah mai rako'i da muka saba da sallar gawa kowace sunanta mai sallah kowace sai kai fatiha duk wanda kai baka yi fatiha ba bata yi daidai ba ina fata an fahimta ko salatul janaza kai baka yi fatiha ba manzo Allah ce la salata liman lam yaqra fiha بفاتحة الكتاب ko akwai wanda yake da ta ko sallar jana'iza in ka kuskura kai sallan gawa baka fatiha baka tabbatar baka da sallah Abdullahi dan Abbas ya zo da hadisi cikin Bukhari da ya zo ma shi zai karanta fatiha a bayyane bayyana yace Allahu akbar aka ja gama alhamdulillahi rabbil alamin a cikin sallar jana'iza me yasa ka bayyana bayan annabi na sarrantawa yace dan mutane su san sunnar annabi ce kasu su kyale ta dole sai an karanta dan haka idan mutum yace sallar jana'iza ba za a yi mata sallah ba sai mu ce to ka kawo mana ba za a yi mata fatiha ba sai mu ce to ka kawo mana abin da ya keɓance ta cewa banda ita mu muna karkashin umumi la salata ya shafi kowace sallah liman lam yaqra fiha bi fatihatul kitab ya shafi kowace sallah ware salatul janaza daban da'awa ce ita ko da'awa dole sai da dalili albayyinatu alal mudda'i wal yaminu alaman ankara da'awa ce cewa banda fatiha ya zama da'awa to ita ko da'awa sai tana da me dalili in kai da'awar banda ka sai a ce me dalilin ka mu da muka ce ya shafe ta karka tambaye mu dalili wannan hadisin ne dalilin mu dan am ne wal aslu fil am an yabqa ala umumihi hatta yarid dalil takhsis na biyu butlan salati bi tarkiha min al muta'ammid wal jahil wan nasi sallah na iya rushewa idan mutum ya bar fatiha matukar da ganganci yayi ko kuma jahili ne ko ya bari da mantuwa annaha rukunun domin rukuni ne ita fatiha din wal arkanu la tasqutu mutlaqan rukuni ku babu yanda za a babu yanda za a yi saraya an fahimta ku na uku lakin taqaddama anna sahiha min al aqwali أنها sirriya على المأموم في الصلاة السرية وتسقط عنه li الجهرية لسماع قراءة الإمام yace amma dai zance mafi inganci shine wannan karatun fatiha na zama wajibi hatta akan mamu a cikin sallah ta sirrance kadai amma karatun fatiha na faduwa a kansa a cikin sallah ta bayyane li sama'i qira'atil imam dan a wannan lokaci limamu zai shagalta ne da sauraron karatun liman wannan kan shine zance wanda yake mafi inganci cikin wannan matsala lalle kan malamai sun ce sun tattauna kan cewa shin mamu zai karanta ko ba zai karanta ba wannan tun daga kansa har zuwa lokacin mu hatta abu hurairah yana ganin dole sai ka karanta fatiha dan la salata ko da liman na karatun bai ce sai ka karanta dalibin sai tambaye shi yace nakunu wara al imami wani lokaci muna bayan liman yana karatun bayanai abu hurairah ce iqra wa fi nafsika ko a zuci sai ka karanta yace la anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab ko bi ummul kitab ولأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال تعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى هذا بيني وبين عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل da wannan ne hujjan Abu Huraira yace tunda dai Allah ya kasa sallah gida biyu shi da bawa in bawa yace alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce hamadani abdi in ya ce arrahman rahim Allah zai ce asna Ali abdi in ya ce kaza Allah zai ce kaza to in bai ce ba fa <laughs> ma'ana in bai ce ba fa kaga Allah ba zai ce masa ba kenan da haka yake ganin dole sai mutum yayi da haka Imam Bukhari Abu Abdullahi ya zo ya goyi bayan wannan fatawa da karfin gaske har ya ware mata littafi bayan yayi bayani akan Sahihul Bukhari yayi babi da yake nuna hakan kuma ya zo ya sake ware ta ya mata littafi ita matsalan shine littafin juz'ul qira'ati khalfal imam wanda akan wannan matsalan kawai ya wannan littafin kan wajibcin karatun fatiha ga kowa da kowa sawa'ul liman na karatun bayyane na karatun sirrance dole kai mamu sai ka karanta fatiha haka imamu bukhari ya tafi Allah ji kansa da gafara haka manyan malamai da dama suka tafi sai imamu ahmad bin hanbal da waɗansu malamai haka duk suka tafi akan waɗansu kuma suka zo daga baya suka ce a'a a gaskiya kamar sai imamu malik bin anas idan dai liman na karatu a bayyane to ba lalle bane ba kai mamu ka ce sai kai karatu an gane ku to wannan ra'ayi ko yana da karfi tunda Allah ya ce wa idza qura alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun inda ana karanta alqur'ani fastami'u ku saurara wa ansitu ku yi shiru to ya za ka ka hada saurare da kira'a lokaci guda Allah ce yi shiru ma'ana idan kai ka saba umarnin tun da lokacin kana jin karatun liman abin da ke wajibi a ka shine yin shiru to kun ga waɗannan jawabai guda biyu ko waɗannan maganganu guda biyu kowanne sai mu ga yana da ƙarfin dalili kowanne yana da ƙarfin dalili to amma dai wanda ya fi ƙarfi kwarai da gaske magana da take cewa liman na karatun bayyane baya zama tilas kan mamu karanta fatiha ba tilas bane ba tilas bane ba amma yana karatun surance to ya zama tilas kenan ma mu ya karanta الحديث الخامس والتسعون حديث نتسعين دبير عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في الأصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية siffar kira'ar manzon Allah kenan a cikin sallah dan mutum ya koyi da shi ya rabauta an karɓo daga abu da Allah shi kare da a gare shi ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min salati zuhri annabi ya kasance yakan karanta a cikin rakawo'i biyun farko na sallar azhar bi fatihatul kitab wato yakan yi karatu da fatihatul kitab ne wasu ratai ne da sura guda biyu yutawwilu fil ula yakan tsawaita a cikin raka'ar farko wa yuqassiru fis thaniya yakan taƙaita ya gajarta karatu a cikin raka'a ta biyu alal misali idan a raka'a ta farko ya karanta fatiha da aya goma sha biyar a raka'a ta biyu sai ya karanta fatiha da aya tara ko goma kaga ya gajarce ta biyan bata kai ta farko tsawo ba kun gane ku yusmi'una al-ayata ahyanan yace yakan jiyar da mu aya daya wani lokaci wato ba kullum ba kenan wani lokaci ba a su ba wani lokaci kawai a cikin sallah sai a ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace was-sama'i wat-tariq wa da kuma tariqan da mutakin kullum sai ma'ana sauran yayi asirrance ya jiyar da su me aya daya yusmi'una al-ayata ahyanan yakan jiyar da mu aya daya wani lokaci ina fata an fahimta wa kana yaqra'u fil asr bi fatihatil kitabi wa suratayn al asr yakan karanta fatihatil kitab da sura biyu yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniya ita ma haka yakan tsawaita a ta farko ta biyun ya gadarta wa fi raka'atayn al-ukhrayn bi umm al a raka'o'i biyun karshe yakan karanta ummul ne kaɗai, ma'ana fatiha wa kana yutawwilu fi raka'ati al-ula fi salati subh annabi yakan tsawaita karatu a raka'ar farko ta cikin sallar asubahi wa yuqassiru fi thaniya amma yakan gajarta karatu ya takaita shi a cikin raka'a ta biyu an gane ku yanzu wannan me yake nuna mana siffar karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan salloli azhar la'asar asubahi ya nuna azhar da la'asar yakan tsawaita farko ya takaita ta biyu a rakawai biyun karshe kuma yakan karanta fatiha kadai wani lokaci kuma yakan jiyar da su a sallan azhar annabi yakan jiyar da su aya ɗaya ko makamancin aya ɗaya da haka kai ma wata rana in ka jiyar da mamu ɗinka aya ɗaya ba kai laifi ba sai dai ba abu ne da annabi ya lizance shi kullum kullum ba tunda mai ruwaya ya ce a hayanan wani lokaci an gane ko kuma in kai karatun ka gaba ɗaya a bayyane kaga ka saba tunda aya ɗaya aka ce annabi yana jiyar mutane a wani lokaci an gane ko a rakawo'i guda biyu na asubahi yakan tsawaita ta farko ta biyu kuma ya takaita ta sallallahu alaihi wasallam na'am wani yana samun ya bayyana inda ba dan me zai dan me zai sujada gashi annabi ya bayyana bai sujada ba da za a yi sujada ai da mun faɗa kuma da hadisin ya nuna ma yukhazu min al-hadith min al-ahkam abinda za a koya cikin wannan hadisi na hukunce hukunci na farko mashru'iyyatul qira'ati ba'da al-fatihati fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhr wal-'asr shara'antuwar karatu bayan fatiha ma mutum zai sake karanta wani abu a raka'o'i guda biyun farko na sallar azhar da la'asar na biyu istihbabul iktisari alal fatihati fi raka'ataini al ukhrayn minhuma mustahabbancin takaitawa akan fatiha kadai a raka'o'i guda biyun karshe na azhar da na la'asar na uku tatwilur raka'atil ula ala thaniya mayar da raka'a ta farko ta zanto mafi tsawo daga ta biyu min salatin zuhur wal asr a cikin sallah azhar da al'asr na hudu istihbabul israr bi hatayn salatayn mustahabbancin sirranta karatu a cikin wannan salloli biyu na biyar jawazul jihar bi ba'd al ayati halaccin bayyana wani sashi na ayoyi wa khasatan li qasd at ta'lim amma wannan dan nufin karanta suwa kadai da a wasa cewa dan nufin karanta zuwa baya da wani dalili shi mai wannan littafi manzo Allah in yana son ya karanta da su karatu sai a cikin sallah kadai kuma sai jiyar da su aya ɗaya inda yana nufin karantarwa ne da sai jiyar duka amma suka ce yusmi'una al-ayata ahyana na shida istihbabu tatwil ar-rak'ati al-ula ala thaniya mustahabbancin tsawaita raka'a ta farko kanta biyu min salati subhi cikin salar asuba na bakwai qala an-nawawi wal wajhu أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدا يتي مستحب ني سوي تكراتو أركعة تفرقو دنية وهذا المختار wannan shine abin da aka zaba wa huwa al-muwafiq li zahir sunna kuma shine abin da ya dace da zahirin sunna ina fatan kun fahimta to kaga anan gurin duk ya nuna mana dai yanayin raka raka'a farko bambancin da biyu kuma biyun farko bambancin su da biyun karshe to amma menene gurgudan surorin da yake karantawa tunda an ce idan annabi na yin sallah yakan yi sallah tsaka tsakiya ne ba doguwa ba yadda zai wahalar da mutane ba kuma gajeruwar sallah ba wadda mutane ba za su ji dandanan sallah din ba amma ga wani hadisi nan da zai nuna mana yanayi ko salo ko kala kala na surorin da annabi ke karantawa الحديث السادس والتسعون hadisi na 96 an jubair ibn mut'im radiyallahu an سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور an gane ku wani hadisi an karbo daga Jubair bin Mut'im Allah shi kare da gare shi yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karatu cikin sallan magariba da suratul tur wa tur wa kitabin mastur an gane ko yana yin sallar magariba da ita ya karanta wani adadi na ayoyinta a raka'a farko ya karashe sauran a raka'a ta biyu wa turu kitabin mastur mala yace cikin wannan hadisi za a koya al'amura guda biyu abu na farko annal mashru'a huwa al-jahru fi salatul maghrib abinda aka shar'anta wa mutane cikin sallar magariba shine za a bayyanar da karatu na biyu jawazu italatul qira'ati fiha mustahabancin tsawaita karatu cikin sallar magariba ma'ana gashi manzon Allah ya karanta wa turo kitabin mastur kaga ko tana da tsawo الحديث السابع والتسعون hadisi na دبكوي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه an karɓo daga bara ibn azib Allah shi kare da gare shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana fi safarin annabi ya kasance cikin wata tafiya da yayi fa sallal isha al akhira sai ya sallaci isha'in karshe yo akwai wata isha'i ce ta farko eh sukan kira magariba da suna al isha'ul ula isha ta farko ita isha din sai ce al isha al akhirah ta karshe kenan ma'ana sun danganta ta da maghrib kenan dan haka kuma akan ce musu al isha ali isha isha'i guda biyu ma'ana ana nufin me al maghrib wal isha manzo Allah ya sallaci sallar isha'i fa qara'a fi ihda rak'ataini a daya daga cikin raka'o'i biyun da yayi sai ya karanta bittini wa zaitun ya karanta wattin wa zaitun wato ma'ana tunda a cikin tafiya ake sai a dan gaggaza ta karatu tun tunda ita kanta sallan ma an rage adadin rakawoyin kaga sai kuma a rage karatun ma bara ya ce fa ma samitu ahadan ahsana sautan ban taba jin wani mutum ba mafi kyawun sauti au qira'atan ko mafi kyawun karatu minhu fiye da manzon Allah ban taba ji ba ban taba jin wani mutum da ya fi manzon Allah kyawun sauti ko kyawun karatu ba to ya za a koyi ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ayyuka za a hada shi da wani ma yu'khadhu min al-hadith irin abin da za a koya daga cikin wannan hadisi na farko jawazu qira'ati qisar al halaccin karanta jerin surorin da ake kira qisarul mufassal fi salatul isha a cikin sallar isha'i dan su surorin alkur'ani malamai suna kasa su gida hudu kudin karshe kuma sai a raba shi gida uku in ka hada duka sai zanto gida shida akwai surorin da suke kira attiwal attiwal su ne asaba attiwal dogayen surorin nan guda bakwai suratul baqara suratu ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul araf ba guda shida ba kenan cikon ta bakwai sai suka yi sabani waɗansu daga cikin malaman suka hada al'amfal da suratu bara'a tauba kenan a matsayin sura ɗaya don babu basmala a tsakaninsu sai su zanto su ne cikon bakwai waɗansu cikin malamai suka ƙetare wannan biyun suka ɗauko suratu yunus suka ce ita ce cikon ta bakwai an gane ko to waɗannan idan an haɗa suna ake kira as-sab'u at-tiwal at-tiwal ta'un da wasali kasa tiwal kenan kashi na biyu cikin surori su ne waɗanda suke kira almi'un almi'una jam'i ne na almi'atu mi'una bil hamzati kenan mun jaye da wasalin ƙasa sai alhamza da rufa a bayan tawau almi'una ina jin dai haka dai an gane to surorin da suke kira almi'un miun sune surorin da kowace sura cikinsu tana da ayar da ta kai ɗari zuwa sama amma tsawonta bai kai waɗancan bakwan da muka lissafa ba to sai suke kiran su al kun gane kashi na uku su ne suke kira al-masani bis sa sa almasani waɗanda ake kira almasani surorin da ba su kai almi'una tsawo amma kuma ba sa cikin gajerun surori amma kuma ba su kai almi'una ba ana kiran su almasani saboda rashin tsawonsu zai sa mutum na iya maimaita su lokacin da duk ya ga dama sura ɗaya in ka ɗauke ta sai ka maimaita su biyu sau uku ba tare da kawo wahala ba shi yasa ake kiransu almatsani kashi na hudu shine jerin surorin da ake kira al-mufassal bisadi al-mufassal al-mufassal kuma suna farawa ne waɗansu malamai suka ce daga suratu qaf har zuwa suratul nas waɗansu malamai suka ce a'a daga suratul hujurat har zuwa suratul nas suna ake kira al-mufassal to waɗannan al-mufassal din kuma an raba su gida uku akwai tiwalul mufassal akwai awsatul mufassal akwai qisarul mufassal tiwalul mufassal awsatul mufassal sai kuma qisarul mufassal tiwalul mufassal masu tsawon cikin su kamar suratul hujurat suratul qaf wa zariyati zarwa wa tur wa kitabin mastur wan najmi idza hawa ar-rahman idza waqa'at al-waqi'a duk wadannan masu tsawon cikin su ne ana kiran su tiwalul mufassal masu tsawo a cikin mufassal daga nan awsatul mufasal tsaka tsakiyar su irin su amma yatasaalun da sauransu wannan ana kiransu awsatul mufassal daga nan sai qisarul mufassal qisarul mufassal gajerun cikin su an gane ko waɗanda suke ba su da tsoro irin su watini waz zaitun wal adiyati al-hakum at-takathur alam tara kaifa fa'ala rabbuk bal tanasukul huwa allah kuma su inna ataina su wal su wal asri to wannan suna kira qisarul mufassal to shine yake cewa a cikin hadisin mun fahimci mustahabbancin karanta tisarul mufassal a sallar isha'i to sai dai ba za mu sallama masa wannan kai tsaye ba tunda sallar isha'i da annabi ya karanta wannan din sallar isha'i ce ta tafiya ba ta zaman gida ba da ta zaman gida ce sai mu ce eh mustahabbancin a iya fahimtar sa karkashin wannan hadisi amma sallar isha'i alal itlaq mu fahimci wannan sai dai ko in wani hadisin za a nemo kun gane da kyau na biyu annal ahsana takhfifu salati fi safari wa mura'atu halil musafirina walau kana inda al-imam ragbatun fi tatwil abu mafi kyawu sauƙaƙawa cikin sallah musamman a halin tafiya da kiyaye halin matafiya ko da liman yana da kwaɗayin ya ga ya tsawaita sallah ya tuna dai a halin tafiya ake kuma ya kiyaye mamu da yake tarar na uku istihbabu tahsin as-sauti fil qira'ati walau fi salah mustahabbancin kyautata sauti wajen karatu ko da ko karatu na sallah ne li'annahu ya 'ala al-khushu' wal hudur dan dadin sauti na birkitowa mutum wato khushu'i jin tsoron Allah wal da halartar zuciya a cikin abin da ake karanta shi yasa manzon Allah ke cewa ku kawata alkur'ani da sautinku an gane ku yace li anna sautal hasana yazidul qur'ana husnan yace domin kyakkyawan sauti yana ƙara ma qur'ani din kyau dama shi can qur'ani kyakkyawa ne kuma sai aka dace da kyakkyawan sauti to kaga sai ga mamuna jin daɗin karatun sosai musamman kuma idan za a yi doguwar sallah ko sallar dare ko abin nan ah, yawanci mutane sun fi samun karsashin sallah idan Allah ya sa limami yana Allah ya bashi wani rabo na murya ko ya yake kuma yana kiyaye ka'idojin karatu ba wai manufa ne ayi karatu da yawa izu biyu izu uku ba manufa a yi karatu mai kyau ko da izu ɗaya akai inda an yi karatu mai kyau mai daɗi liman na rerawa gwargwadon basirar da Allah ya bashi to sai ga mamu na halarto zuciyarsa a cikin sallah baya gajiya الحديث الثامن والتسعون hadisi na 98 an Aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه wani hadisi an karbo daga Aisha Allah shi kare da gare ta tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariya ya dora wani mutum ala sariya akan wata runduna ta yaki akan ce sariya rundunar mayakan da annabi baya ciki amma gazuwa in annabi na ciki wannan ka'ida ce a cikin kutubu sira duk inda kaza ce sariya annabi ya tura su shi baya ciki amma gazuwa to annabi na ciki da kansa shi sa sai a ce gazuwatu hunain sai a ce gazuwatu badar sai a ce gazuwatu dan da annabi na ciki sallallahu alaihi wasallam annabi ya tura da wata sariya wata rundunar yakin da shi baya ciki ya dora wani mutum shine shugaba fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim wannan bawan Allah sai yake karantawa sahabbansa cikin sallar su fa yahtimu bi qul huwallahu ahad sai rinka cika qul huwallahu ahad idan yayi karatu yayi karatu ya karanta wata sura da zai karanta kuma sai ya cike da qul huwallahu ahad haka in yazo raka'a ta gaba ya karanta Fatiha da sabbi isma rabbikal a'la sai kuma ya cike da qul huwallahu ahad shi haka ke ka'ida ba ruwansa sai ya cike da qul huwallahu ahad falamma raja'u yayin da suka dawo daga tafiya zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ambata wa annabi wannan labari fa kala sai manzo Allah ce saluhu li ayyi shay'in yasna'u zalik ku tambaye shi dan me yake yin haka fa sa'aluhu sai suka tambaye shi fa kala sai wannan bawan Allah ce li annaha sifatur rahmani azza wa jalla dai ita qul huwallahu ta kunshi siffar ubangiji mai girma da buwaya da haka ake kiranta suratul ikhlas ma'ana sura wadda ta tace ubangiji ta tsarkake shi daga dukkan wata tawaya ta tsarkake shi daga dukkan wani kini ko wanda za a ce daidai da shi ko yayi kama da shi qul huwallahu ahad ai lafazin ahad da lafazin wahid ba ma su dai ba larabci amma ahad ya fi nuna kadaitaka sama da wahid dai idan an ce wahid akwai kilan na biyu na zuwa sani na zuwa salis na zuwa rabi na zuwa khamis sadis ashir na zuwa amma idan aka ce ahad to ba ya da na biyu shi yasa ba ci ba qul wallahu wahid zaka ce me qul wallahu ahad dan kade tawa shi yasa ko bilalu lokacin da kafaran maka suka kama shi suna azabta shi wai suna son sai ya hada Allah da wani a cikin bauta cewa ke ahadun ahad ahadun ahad gashi an dora masa dutse kan kirjin shi an bankare gadon bayansa a cikin yashi ga tsananin zafin rana amma na cewa ahadun ahad an tabbatarwa da Allah ahadiya kadai taka Allahu shine Allah as-samad idan kaji an ce as-samad wanda ake nufi da bukata shi baya da bukata sai dai a nuface shi da bukata dan ya biya yut'imu wa la yut'am shi ke ciyarwa ba ya ci ba a ciyar da shi ba ya ci sai dai ya ciyar da wani subhanahu wa ta'ala shi ke tufatarwa ba ya bukatun tufafi shine as-samad allazi tasmudu ilayhi al-khala'iqu bi hawa'ijiha wanda gaba ɗaya halittu shi suke nufata da bukatunsu yadda 'yan adam suke nufatan shi da bukatu a ƙasa haka mala'iku ke nufatar shi da bukatu a sama haka kifi da matsatsaku da gaiwa cikin teku da karkashin ƙasa suke bukatan ubangiji da su shi ne lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba ya da wani kama ahadun da ɗaya ne wanda baya da na biyu a ce kamar su da Allah babu shi to abin da sura ta kunsa shi sa shi kiran suratul ikhlas yace ina karanta ta ne li annaha sifatur rahman an gane ko fa ana uhibbu an aqra'aha da haka ina so in karanta ta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah ce akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu ku bashi labarin Allah yana kaunarsa yadda yake son suratul ikhlas to haka Allah ma yana kaunarsa shi wato kaga wannan sahabi yadda ya rabota da wannan to me za a koya cikin wannan hadisi ma yukhadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na hukunce hukunce awwalan abu na farko jawazu qira'ati qisar al-mufassal hatta fi ghairi salat al-maghrib min al-fara'id halaccin karanta qisar al-mufassal ko da a wata sallar ce wadda ba ta magariba ba a cikin sallolin farilla dan gashi wannan bawan Allah a cikin halin tafiya ne ya sai musu waccan sallah kuma ba a ce ga sallar ba kowace sallah yayi sai ya karanta kulhu Allah na biyu fadlu suratul ikhlas wa istihbab qira'atiha wato falalan suratul ikhlas da mustahabbancin karanta ta shi yasa wata rana manzon Allah ya fito yace da sahabbansa wa zai iya karanta daya bisa ukun alqur'ani wan part na alqur'ani wa zai iya sahabbai suka ce waye zai iya yanzu ko a ce mutum ya karanta yanzu yanzu nan sai manzo Allah ce duk wanda ya karanta suratul ikhlas to ya karanta ɗaya bisa ukun alqur'ani tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani ta wajen falala an gane ko na uku anna tafdila ba'd alqur'ani ala ba'd عائد لما يحتوي عليه المفضل من تمجيد الله والثناء عليه lallai fifita wani bangare na alkur'ani bisa wani bangare a'idun lima yahtawi alaihi al-mufaddal wannan yana komawa ne zuwa ga abinda shi al-mufaddal bangaren da aka fifita ya kunsa min tamjidillahi wa sana'i alaihi na girmama Allah da kuma wato yabo a gare shi lalle kul huwallahu ahad ga shi ayoyin ta duka guda uku kuma gajeruwar sura din da mutum ya kare amma ta fi waɗansu surori waɗanda suka fita yawan ayoyi falala a cikin alkur'ani ba dan koyo ba saboda abin ta kunsa na girmama Allah sama da surorin da ta dara su din gane ko fa hadhihi suratu al-karimatu al-jalila tashmalu tawhid al-i'tiqad wa ma yajibu ithbatuhu lirabb min al-ahadiyyati al-sura mai girma ta kunshi tauhidin itikadi tauhidin ta Allah a kudurci a zuci wal ma'rifati ta Allah ta fuskar ma'arifa wa ma yajibu isbatuhu lirabbi min al-ahadiyyati al-munafiyati lish-sharik wato da kuma irin abin da ya wajaba a tabbatar wa ubangiji min al-ahadiyya na kadaitaka al-munafiyati lish irin kadaitakar da take ture abokin tarayya ba da abokin tarayya kenan da ce shi kadai ne ahad ma'ana ba da abokin tarayya kenan to wannan rashin abokin tarayya din wato kenan la sharika lahu fi rububiyyatihi la sharika lahu fi uluhiyyatihi wa la sharika fi asma'ihi wa an gane ko ko la fi dhatihi la sharika lahu fi rububiyyatihi la sharika lahu fi uluhiyyatihi la sharika lahu fi asma'ihi wa wato bai da abokin a cikin zacinsa ba mai zati irin na Allah baya da abokin tarayya cikin ayyukansa ba mai ayyuka irin na Allah saukar da ruwan sama fitar da tsirrai kashewa rayawa kawo dare kawo rana duk wannan ba ayyukansa bane la sharika lahu fi ilahiyyatihi baya da abokin tarayya wajen cancantar bauta da ake yi masa ma'ana ko da an bautata ma wani wancan din baya cancantar bauta irin yadda Allah ya cancance ta kun gane da kyau sannan la sharika lahu fi asma'ihi wa sifatihi baya da abokin tarayya cikin sunayensa da kuma siffofinsa ba mai siffa irin tashi bai kuma dace a rada wani suna irin sunan Allah ba gane ku? to wannan shine tauhidi kenan wasamadiyya wannan sura ta kunshi abin da ake kira as-samadiyya al-musbitatu lillahi ta'ala jami'a sifatil kamali wato samadiyya ita ce wadatuwa da kai tare da wadatar da wani shi wadatacce ne a karan kansa subhanahu wa ta'ala sannan mai wadatar da bayansa ne da abin da suke bukata shine samadiyya kun fahimta da kyau domin idan aka ce wadatuwa kadai ma'ana shi ya wadata ma'ana kila ba zai iya wadatar da wani ba kenan dole sai ka hada biyu shi yana da wadata a karan kansa sannan yana wadatar da wani an fahimta ko ma'ana ba ya da bukatar komai a wurin kowa shine wanda kowa ke da bukata wurinsa shi ba ya bukatar komai a wurinka da ya ce ka yi sallah da ya ce ka yi azumi da ya ce ka yi zakka ba dan yana bukatuwa zuwa ga sallah da azumi da zakka da hajji ba a dan amfanin ka kai karan kanka man amal salihan fali nafsihi wa man asa'a yaf'al <laughs> wanda aiki na gari kansa yawa amma ba Allah yawa ko in ka yi baka kara masa wani ba in ka ki ko baka rage masa komai ba ina fata an fahimta to kaga cikakkiyar wadata kenan samadiyya din kenan almusmitatu lahu jami'a sifatul kamal wadda wannan samadiyya ita ke tabbatar ma Allah dukkan sufofi na kamala wa nafiyal walad sura ta kunshi kuma korewa Allah alwalid wato wato abin nan kenan mahaifi walwalad ko kore masa da allazi huwa min lawazimi binahu wanda wannan yana daga cikin abin da ke luzumtar da ginarsa wadata sa kenan ba zai zama wadaci ba inda a ce yana da mahaifi ko yana da da to bai zama mawadaci ba kenan don ka'ida shine da yana bukatuwa zuwa ga mahaifinsa kuma mahaifi idan ya gajiya yana bukatuwa zuwa ga ɗansa to shi sa sai aka korewa Allah duka waɗannan guda biyu din dan a nuna shi wadatacce ne an gane ko a fagen yan adam a ce wane yana da ɗa kamala ne baya da ɗa kuma na kasu ne wane yana da uba kamala ne baya da uba kuma na kasu ne a fagen yan adam ke to amma a fagen ubangiji kuma al'amari kuma ya canza an gane ko wa nafiyul kuf'i surar ta kunshi kore ma Allah kufu'i shine wanda za a ce daidai da kai wani tamkar wani wani daidai ki da wani shine kufu'i domin alkafa'a shine almusawa wanda ya daidai wa daida da kai almutadammin nafi almashabihi in ku aka kore masa wanda ya daidai da shi to kenan an kore wanda ya kama da shi wal mumasil ko wanda yake misalinsa wan nazir ko wanda yake daidai wa daida waliza fahiya ta'dilu sulus alquran da haka wannan sura ta kunshi sulusun ta take daidai da sulusun qur'ani na hudu annal a'mala yuktabu thawabuha bi sababi ma yusahibuha min niyyatin salihah ayyuka fa ana rubuta ladan su ne gwargwadon abin da yake tattare da wanda ya aikata ayyukan na niyya na gari niyya ta gari لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها من Allah ya يتنبيه wannan me yasa yake karantawa inda kawai dan mutane sun yi iya suratul ikhlasi kaga baya da ladan komai amma sai ce dan ta kunshi siffa na arrahman sai nake san in karanta ta zai dinka jaddada wannan kaga wannan ne ya tashi ta aikin ita ta sa sai aka ba shi labarin Allah ma kuma yana san shi na biyar annahu yanbagi an yakuna ashabul wilayati wal qiyadati min ahli al-ilm wal fadli wad din wato ya dace wato dukkan wani ma'abocin wilaya da ma'abocin shugabanci su zanto cewa min ahalil ilmi wal fadli wad din suna cikin mutanen da suke da ilimi suna cikin mutanen da suke da falala da kuma riko da addini ma'ana duk wanda za a ba mukami ko shugaban kasa ko gwamna ko minista ko chairman na local government ko permanent secretary a ta ma'aikata ya kamata ya zanto an kula da riko da addininsa da tsantseninsa a ina muka fahimci wannan cikin wannan hadisi da annabi ya tashi tura wannan mutum sai ya sa shi ne shugaba gashi ya bayyana cewa lalle ya tsara sauran mutanen falala an gane ku. to wannan sai nuna in za a tura mutum kuma gashi shugabancin da annabi ya tura shi ba shugabancin sallah bane kadai shugabanci na na siyasa dan komanda ne na yaki sariya ce sariya kuma yaki za su shi aka sa ne shugaban su ashe kenan shugabanci ya kamata mutane na gari ne su rike da shugabanci ba mutanen banza ba shi amfanin mutum na gari imma ma yi gyara ba to ba zai barna ba amma amfanin mutumin da ba na gari ba dama ba zai gyara ba barna ko sai ya yi ta shine bambancin su amma shi wancan ko da bai yi gyara ba bai kawo wa ma'aikatar ci gaba ba to abin da ya samu a ma'aikatar zai rike shi a haka a tafi sai dai kar ai komai shi yana son kar a yi magudi su kuma sun ce sai an yi magudi to shi kuma ya rike kuɗi ba za su fita ba an zauna a haka irin yadda <laughs> marigayi kalarawi ke cewa eh, yana kasan kalarawi ba abinda ba yi ba an Allah ya yi tallar dan kabo ya yi tallar menene <laughs> yake cewa ai idan kana son ka ka tafi Lagos a kan kari ka shiga dan kabo amma idan ka shiga Najeriya ya wazo sai ku yi dakun dakun a Kano to kasan wannan da wayo wata magana sai ya faɗa lokacin da aka yi gwamna daku da aka kai shi kano lokacin da aka kai shi sai mutane sai a rubuta kwangilar karya sai wannan ayi wannan ne a zo ayi wannan ayi waye ayi waye yana zaune da ranar kawai sai ga kwamishinoni da yan kabin da tashi sun zo gidan gwamnati da azhar ya ce ah, ana da mitin ne yau ya tambaye darakta na gamman house akwai mitin ne ya ce a ah, ya riga an saba tun nan suke zuwa a ci abinci a gamman house ya ce ah, kowa ba yana da albashi da alawansa sun ba ba za a dafa musu abincin talakawa ba dauki kudin talakawa kowa koma gidansa ya je ci abinci to a rubuta kwangilar karya ya kiya su suka hana shi aiki shi kuma yake sa hannu aka zauna to shine karar yake ta an yi dakun dakun ma'ana ma'ana ba ai komai ba da to abinda da ake so shi dai mutumin kirki kam wato ko da dai bai yi aiki ba to kuma ba zai tsaya ba ko da bai aikin kirki ba to ba zai aikin banza ba kuma yana da kyau kwarai da gaske sa mutum a cikin harkar addini ya zanto mutumin da a shugabanci a cikin harkar addini kar ku dauka cewa harkar addini ina nufin malami shi riko da addini akwai shi a wurin malami akwai shi a wurin wanda ba malami ba wani lokacin akan samu ɗaiɗaikun mutane dinnan sun fi malamai jin tsoron Allah da haka sai ake cewa ruko da addini ba wai malanta ba dan Allah cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama mai jin tsoron Allah shine malami wanda ba jin tsoron Allah duk ilimin sa bai da amfani kenan to shi yasa kun ga ya kamata a ce lokacin da siyasa za ta zo mutanen da suke da tsoron Allah yan siyasan da ke tsoron Allah ya zanto su aka fifita sama da wanda ba su da tsoron Allah yanzu wata goma sha kaza da rantsar da yan siyasa suna aiki yanzu ya kamata kuna daukan izina tsakanin yan majalisa da shugabannin kananan hukumomi da gwamnoni da kwamishinoni da waye waye mutumin kirki waye mutumin banza duk kuna kallon kowa dukkan wanda ya abin siya to duk yadda za a kayar da shi a mazaɓarsa ya kamata a yi da kul ne da kula uzai ne da tabbat ya dane da yakin neman zaɓe ne a yi duk yadda za a kayar da shi don a ɗora mutum na ɗin wallahi ya zama dole in ba haka ba za mu gyaru fa tun yaushe ake magana a ake wa'azi a nan kasar zina ba kyau caca ba kyau shan giya ba kyau an karanta qur'ani an karanta hadisai an hadisan har mawdu'ai duk an karanta ina jin har zabura malamai masu zabura nawa ne ba abinda ba a karanta ba kan a cikin tsutsa za ta cinye mutum za a yi mai amma duk ba a daina zina ba amma ana zuwa idan aka samu gwamna mai adalci da yake sanya shari'a da ya ce ya kori karo shi kenan magana ta kare tun yaushe malamai ke wazi ba daina ba amma idan aka samu gwamna sai ya ce ya kori karo magana ta kare ya kori yan daudu ya rushe gidan giya magana ta riga ta kare ya soke dukkan wani lasisi na gidan sinima daga yau magana ta riga ta kare ba yadda za a yi wallahi ba kuma yadda za a yi yana jin tsoron abin ne kafin yayi amma da yayi ba abin da zai faru musamman idan ka rike Allah ka rike addinin Allah sai Allah baka wani kwarjini irin wanda da je da shekaran jiya baka da shi sai ka taho kawai sai ga ana kowa ya shiga cikin sa dole kowa ya daidaita sahu dole dai kowa ya kowa ya gyara ai mun ga waɗannan al'amura masu ban mamaki kwarai da gaske gwamnan zamfara in an kwatanta shi da sauran gwamnoni yana cikin matasan gwamnonin yana cikin matasan su masu karancin shekarun su amma wallahi kowane gari aka cewa yan garin da gwamnan garin ku da gwamnan zamfara wanda kuke so dan Allah gwamnan zamfara duk jihar da ya je in dai jihar musulmi ce wallahi in ya zo jihar zai ci zabi tsakanin ku da Allah wallahi duk jihar da ya je a cewa mutane ji ga jiniya can gwamnan jihar Kwara ji ga zamfara sun yari man bakora ga gwamnan zamfara na to don Allah ina mutane za su nufa tsoron Allah ne ba na ofa in dai ka sa tsoron Allah a cikin zuciyarka kuma za ka fuskanci kalubale dole yan siyasa yan wanka za su zage ka ka kawo musu cikas suna son su yi kaza ka hana da sauransu wannan kuma zai zo ya wuce in ka aikin banza ma sai an zage ka balantana kuma ka ce za ka yi na alheri shi dai dan adam matsalarsa shine wato in ka ce za ka biye masa to babu yadda zaka iya biya masa bukata in ka ce za ka biye masa kana son kar ya zarge ka to ka shiga uku irda'un nas kalimatun tuqal wala tuhal kalma ce sai dai a faɗe ta amma ba ta iya tabbatuwa wai neman yadda mutane ba zai taɓa yiwa ba ka samu yadda kowa da kowa ba zai taɓa yiwa ba da haka ka nemi yadda Allah sai ka huta annahu min ahabbi sifatillahi annahu man ahabba sifatillahi wa tazawwaqa halawata munajatihi biha fallahu yuhibbu a cikin wannan hadisi mun fahimci cewa dukkan wanda ya so siffofin Allah kuma ya dandani halawar munajati da Allah to Allah na kaunarsa li'annal jazaa min jinsil amal domin sakamako yana daga cikin jinsin aiki idan aiki ya zama nagari sakamako ma nagari na bakwai anna ikhbar al-wali al-akbar an amal al-umara wal ummal li qasr al-islah la yu'addu wishayatan wala namima ka je ka samu gwamna ka ba shi labarin kwamishinan wata ma'aikata ko ka samu kwamishina ka ba shi labarin darakta din wani bangare daga cikin bangarorin ministry dinsa da nufin gyara wannan ba a kirga shi a matsayin annamimanci ba a kirga shi a matsayin gulma saboda me saboda wannan mutum da aka sa shi ne shugaba kaga mutanen sa suka zo ka kawo kara wajen manzon Allah amma su abin da suke nufi gyara dan gani suke a wannan lokacin ka karanta wata fatiha ka kara da kulhu wallahu a cikin kowace sallah ka bar ka yi ba daidai ba da suka zo sai manzon Allah ya tabbatar cewa ai abin nan da aka yi daidai ne gashi ma Allah na kaunar shi saboda wannan abin an gane ko ma'ana kenan idan wani ya kai karan ka wajen saboda kai amma kai karan da bai fahimce ka bai je can aka nemi bayani kaga babu laifi kuma kai ma da an kai kara ba da an kawo kara za ka yi amfani da karfinka ba a sai ka bincika haka ne ko ba haka ba ne in haka ne me yasa aka yi to wannan yana sa mutum shi kanshi ya samu kwarewa a fuskar aiki in dai da an kawo karan na kasa kar ka jefar da karan a bincika kar ka ce ai wannan nawa ne zan yayya ga a zan ajiye ta za a batar da fayil din za a zare wannan takardar karan a jefar a'a bincika ka gani haka ne ko ba haka ba ne. ka bincika ka samu haka ne kirawo shi me yasa kai kaza kai kaza kai kaza ka ji akwai wata hikima wanda kai baka gano ba shi bai gano ba za ku karu da ita a cikin aiki shirme ne nashi zalunci ne sai ka ladabtar da shi daidai da dace wannan shi ne adalci wanda yake bihi kamata samawa wal ard da shi sama da kasa ke tsayawa da gindin su adalci amma in babu shi babu yadda ya sama da kasa zauna ballantana kuma dan adam so ina ga sai mu dakata a nan wurin tun da zai yau ranar farko ce ah, abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta'ala shi ya fi mana sai a kira sallah sannan sai mu amsa da ya saukaka na tambayoyi kenan